kwararru da dama da suka yi bayani a taron na yau kan ranar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na duniya sun yi nuni da cewa babban abin ɗaga hankali ne da ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin gaggawa musamman ma saboda rahotanni da suka bayyana kan cewa kashi 20 cikin ɗari na miyagun ƙwayoyi da aka kama a duniya baki ɗaya na da alaƙa da Najeriya. Matsalar ta zama kusan rigar kowa a Najeriya inda kusan kowane gida akwai ta. Ga wata uwa da na zanta da wanda ɗanta yake fama da wannan matsala. Sunana Hajiya Maryam Ahmed wannan dai ni zan iya cewa babban rana ne a gare mu mu iyaye gaba daya saboda in naka ya yi wani naka yana yi saboda haka a ci gaba da jawo hankalin yara don su har yanzu ba su san illan abun ba yara na akwai mai irin wannan matsalan kuma yan uwa ma gaba ɗaya kewaye da ni ba gidan da ba wannan matsalan amma muna fatan da Allah ji ikon shi ana an aka ci gaba da musu magana da addu'a Allah zai kawo mana saukin wannan abu amma wannan ya zama mana babban annoba gaskiya Alhaji Muhammad Sa'id uba ne da Allah ya ceci ɗansa ga kuma abin da yake cewa. Farko na buga addu'a roƙon Allah a ja kunna a yi masa shawara a yi masa horo a kan abubuwa na duniya gashi wannan ba kyau wannan ina da ana fahimtar da shi da kuma daga baya muka je rehabilitation center daga baya shi ne ya zo ya gane shewar wannan dama abin da ya shiga Allah kawai ɗaya sai yadda ya shiga amma shi abun ba dadi ya sannan da ya fara gane shewar wannan ba high life ne gara ya koma baya. To wani kira za ka yi da iyaye? Abin da zan gaya ma iyaye su dinga lura da yayansu. kulla yaumi su bincike su su sa ido su su ba su shawara kuma a sa su su yi karatu cikin karatu boko din za su gane wannan abubuwa ba sai an gaya musu ba wani abu shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na Najeriya wato NDLEA Colonel Muhammad Mustapha Abdullah mai ritaya ya bayyana yadda za su ƙara tunkarar matsalar da cewa wannan ake da duka kuma wannan a ka da gani na mutane dubu biyar ne kawai kun ana so ga ake kare nan mutane faɗan ya fi ƙarfin ku kaɗai ya shafi al'umma ya shafi iyaye wani kira za ka yi. daga farko ma iyaye ne kafin wanda ɗa ya fito ko ɗaya ta fito zuwa kan titi a ta bar gidansu mai iyaye iyayen suka mata gida tukuna ko uwa ya kare gidan shi kafin a zo waje. sadam safiyanu sa'id matashi ne da yanzu ya shekara ɗaya da wata takwas da rabuwa da shan miyagun ƙwayoyi. yanzu da banka da kwayoyin nan ya kai kwanaki nawa shekara daya da wata takwas ya batun karatunka karatu lokacin da ina biyu ke yanzu amma don harkoki ya sa ban iya gamawa ba amma yanzu na samu admission ina federal university lokoja ina 200 level kuma alhamdulillah wani kira za ka yi ga 'yan uwanka matasa ganin cewa ka ɗanɗana wannan abin kuma ka ga illar ni dai ina roƙo da su don allah ba hanya ba ne ba kawai bata lokaci ne matsalar da a baya ake ganin kamar na yara maza ne yanzu ta hada da mata har ma da matan aure muhammad sani abubakar daga abuja arefai hausa